eh duk mun san abubuwan da ya faru a wannan zanga-zanga da aka yi aka gama na kwana goma a Najeriya da an yi skipping a cikin kwanaki guda goma akwai kwanakin da ba a yi zanga-zanga ba to alhalin yanzu 'yan Najeriya sun ƙara ba da ranar da za a ƙara fito sabuwar zanga-zanga shine 1st October yanzu muna watan August to in aka fita August sai September sannan October October kuma kada mu manta a 1st October Najeriya ta samu 'yanci kanta To sun ba da sanarwa cewa a wannan ranar Najeriya babu wani maganar ‘yanci, za a fito a yi zanga-zanga ne kuma “it's possible” a Cowniewood inda suka faɗa suka ce za su iya fitowa wannan zanga-zangar kafin wannan ranar. To me za ku ce game da wannan? Wanda ga shi kamar yadda kuke gani Abba Kabir Yusuf Gawuna ɗin Kano ya ce masu zanga-zanga sun kwashe takardun shari'ar Ganduje a kotu. Wanda ga shi kamar yadda kuke gani yadda BBC suka rawaito cewa Gwamnatin Jihar Kano ta ce bata garin da suka afka wa babbar kotun jihar yayin zanga-zanga kan tsadar rayuwa sun kwashe takardun tuhumar da ake yi wa tsohon gwamna Abdullahi Ganduje kan cin hanci da rashawa. Duk da gashi nan kuna gani yadda aka bula inda ake ajiye takardu a kotu amma wasu suna ganin kamar duk da haka ne ya haɗu da sharar ko kuma yaya ne wasu kuma suna ƙara ganin laifin Abba Kabir kamar yana nuna cewa ko Ganduje ne yasa aka je aka yi wannan aikin koyaye ne saboda kada mu manta a lokacin zanga-zanga ya ce wasu bata garin sun fito daga kofar nasarawa ne dais ta gefen sarki aminu ado to da wannan yasa kuma ake ganin kamar koma yane yane me za ku ce yawa 'yan najeriya suna faɗin cewa ba su san cewa kamfanin mtn sun ba gwamnatin najeriya tallafin kuɗi naira biliyan ɗaya don taimakon 'yan ƙasa da abinci ba to waɗanda kuma suka sanin cewa an ba da wannan taimakon ba sun ce ba su gode ba kamar da kuke gani comment na farko ya ce shi yasa na ga hancin vice president ya kara girma lallai duk wani ɗan Najeriya ya shirya MTN za su yi kwamushe wato MTN za su san yadda za su kwashe kusur abu kyautar da suka bayar comment na karshe kuma ya ce mahaukata da credit kuka tura mana mutane kuka ja kuka kawai a zalumai. gashi nan dai comment daban-daban comment na farko nan ya ce mukan da 500 MB kuka raba mana Comment na farko anan yace da ma free data suka bamu. Comment na farko anan shi ma yace mu da ma free data da recharge card suka raba mana da yafi. To duka da 'yan Najeriya suna ganin kamar kawai da ma inda gaske ake so a ba a yi taimakon a raba data kawai wannan zai ma fi ko kuma free recharge card amma dai ba su yi godiya ba in case akwai wanda yake aiki a kamfanin MTN ya sanar da su cewa 'yan Najeriya sun ce ba su gode da wannan tallafin da aka bayar ba. Wannan kuma na san kun kalli bidiyo ɗin da yake yawa wanda wata mata daga saukowarsu daga jirgi da ita da mijinta ta kwace um, international passport ɗin shi ta yayyage sannan ta watsa mai a fuska to yanzu shi ne dama ana ta kan arrest ɗin ta yi waye waye to yanzu ta shiga hannu kamar da kuke gani aka ce an kama ta. Wasu 'yan Najeriya suna ganin kamar a batta kawai wasu kuma suna ganin kamar a yi mata hukunci to me za ku ce game da wannan abin? Sai kuma kamar yadda kuke gani wasu daga cikin matasan da Aisha Humaira ta biya wa tara suka fito daga gidan yari ke duk mun san yadda ake cewa gidan yari kai Allah ka mana tsare to ta ji ta fishar da wasu to da wanda ya kamata mu tafa mata a wannan daren wap wap wap wap wap. sai kuma na ce bari na tunatar da ku kada ku ga ana watsa kuɗi a bikin masu kuɗi ku ga kamar irin suna cin mutuncin naira don kusan idan aka idan aka manna kuɗi ko aka liƙa kuɗi a filin biki aka ce cin mutuncin naira ne to yanzu yayin da ake ana je a buga kuɗi da hoton amarya da ango yan uwa da abokan arzikin da za su halarci bikin sai a zo da fake kuɗi wanda yake da ɗauki hoton amarya da ango sai a zo da shi filin bikin sai ka je ka siya shine zaka zo kana mannawa sau an zu duka duka dai an samu ci gaba ne saboda wai yadda ake sata kuɗi a wurin biki haka nan to kai zaka je ka siya kuɗi mai hoton amarya da ango akwai gefen da zaka je ka siya sai kuma ka zo ka yi manne da shi a filin bikin to shine yayin da ake yi yanzu to daga ƙarshe mun ga result kala kala na 'yan Najeriya waɗanda suka rubuta WAEC yaya result na gefen ɓangaren naku 'yan uwa da abokan arzikin ku kamar yadda kuke gani shi wannan ya ce Dama can ni bana sha'awar boko don kutumar ubanta, result dina na secondary school da a ce na lahira ne da yanzu ina wuta wallahi. <laughs> To Allah ya sa duka 'yan uwa da abokan arzikinmu da suka rubuta waye. result ɗinsu ya kasance suna bangaren 'yan aljanna. Allah ya sa mu dace.